A makon jiya ne CP Muhammad Bono ya shiga ofis a matsayin kwamishinan 'yan sanda na 33 da kawo yanzu aka turo jihar Zamfara inda ya kama aiki gadan-gadan. Sabon kwamishinan 'yan sandan ya ta gudanar da taronsa na farko da manema labarai da ke aiki a jihar nan inda ya baje kolin wasu nasarori da rundunar ta samu ba da jimawa ba ƙarƙashin jagorancinsa. Sun ko haɗa da hallaka wasu 'yan bindiga uku tare da kwato wasu mugan makamai daga hannuwansu a yankunan ƙananan hukumomin Tsafe da Bakura. Sifibonu ya ba da tabbacin yin garan bawul ga tsarin da rundunar ke amfani da shi a fagen yaƙi da miyagun laifuka don su iya fuskantar ƙalubalen zamani yadda ya kamata. tare ƙarfafa haɗin gwiwa da sauran hukumin tsaro, gwamnatin jiha da 'yan jarida da ma sauran muhimman masu ruwa da tsaki. Insha Allah da goyon bayan ku da bayan gayan shugabannin eh, al'umma da shugabannin addinai da kowa da kowa muna iya mu samu cimma burin mu samu lafiyayyen kasa inda mutanenmu za su yi tafiya da kawansu su wala su yi harkansu su yi namansu su yi kiwonsu su yi kasuwancinsu a samu abun kasa a ci nasara Sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara musamman ya jinjina ma ma'aikatan yaɗa labarai da ke aiki a jihar nan bisa goyon baya da haɗin kansu ga 'yan sanda da sauran hukumin tsaro tare da fatar hakan zai ɗore. wato sai dai ya yi kira ga manema labaran da a koyo shi su rika tantance sahihancin labarai kafin yaɗa su. Ina nuna farin ciki da yadda kuka karbe mu da kuma yadda an ba mu haɗin kai muna aiki tare. Za mu gudu tare, za mu tsira tare. Ya kuma buƙaci ci gaba da samun haɗin kai na goyon bayan al'ummar jihar nan musamman a ɓangaren taimakawa 'yan sanda da bayanan sirri cikin lokaci kan masu aikata miyagun laifuka don gaggauta ɗaukar matakan da suka dace. Jamilu Ibrahim Gusau.